Tsaka mai wuya. Maryamu Yahu, ‘yan fashi suka koro mu. Yankin nan na fassari tsakani da Allah san ko yau sun koro wasu, sun shiga sun koro shanu. Yau kwana uku wasu sun tafi sun iske takalmi a cikin ɗakunan su na su sun sako labule suna ta shagali. Da dare wasu da suka je hede suka ɗeba rigunan su, kaɗar suka biyo su, suka faɗa cikin kanjani. masa mahita suka dawo har yanzu akwai yaro ɗaya wanda matar ce tana nan ta haihu tsakani da Allah in da shi da shi in ba shi ba shi dan ba mu da labarin. Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shirya na tsaka wuya wanda yau za mu kawo muku ƙarshen tattauna ko ko muhawara da muka shirya game da taɓarɓarewar tsaro a jihohin Katsina da Zamfara da Sokoto wanda wakilinmu na Katsina ɗin Sani Shu'abu fashi ya shirya mana daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau har da maganar sace surukan gwamnan jihar Katsina ɗin da kuma magajin garin Daura da aka yi can kwanakin baya. ha kuma za mu duba yadda aka yi tsohon shugaban najeriya kuma shi ma baka tsine umaru musa raduwa? ya samu nasarar girka sulhu a shirin sulhun da yi a jihar jihohin Naji delta amma kuma ga shi abin ya gagari buhari a jihar sama ta kansa ta katsina da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita to sani mu koma gare ku wani irin sulhu ne wannan tunda aka cikin sulhun wa aka zo aka ɗauki sarakuwar gwamna sai da kuka biya kuɗi aka maido ta cikin sulhun aka ɗauki sulkin shugaban ƙasa magajin garin daura duk kana magana bayan 2016 duk aka wannan abubuwan suka faru saboda haka sulhun nan ai sulhu malam chairman na APC Alhaji Malam Umar Musa Addu'a ya yi sulhu na gaskiya da ya sulhu a Niger Delta yau bai da rai bai gwamnati Allah an shi rai amma da yake sulhun an shimfiɗa shi bisa aminci da yadda da fahimta yau Najeriya na cin gajiyar sulhun da Malam Umar Musa Addu'a ya a Niger Delta magana nake maka yau yadda za ka yi bacci a Niger Delta ba kai a jihar Katsina haka yau za ka ce a Niger Delta ka kwana yau ba ka ta ya faskari ko ba tsare ka kwana haka nan yau da arzikin da ake ɗebowa ko da kuke shawai gangan mai ta faɗi da ba tsaron gangunan ba sun yawa ina za ku samu kuɗin duk sakamakon zaman lahiya ne saboda haka chairman wannan abun dole gwamna ya tashi ya san cewa shine chief security officer na jihar katsina ba shi tu maslaha ba kai ne chief security officer na jam'iyyar apc wannan ko shakka babu amma chief security officer na jihar katsina to gwamna ne saboda haka kuma rantsuwa da alkur'ani saboda haka wajibi ne ba a ce ba a yi ba saboda tsaro na kowa ne ni kaina nan dan jaridan nan chairman na apc kowa da gudunmuwa da zai bada a ga tsaron nan domin su masu ta'addancin ba su san fati ba ba ruwansu in suka zo duk wanda suka samu za su iya mai ta'addanci amma sai wanda allah ya dora ma nauyin ya yarda cewa nauyin nan kanshi akwai gyara sannan ya gyara kar ka manta akwai lokacin da jami'an gwamnatin nan suka rika cewa ma ai ku yan jarida kuke kara kan ba abun bai kai haka nan ba yan jarida ne ke ƙara ban san in ta kiran suna don ba ban so mu ta koma ba dan cikin hali muke yanzu cikin yaƙi muke ko mutum na so ko bai so domin shi abin da bature ya fassara peace peace to babu ba mu cikin peace kamar yadda ka faɗi tsoro kawai to ba peace ba rishin zaman lahiya ya tabbata ga mai jin tsoro ka kwana kana zulumi wani abu zai faru saboda haka a takaice ka magana shawara eh. to shawara eh, ita ce eh, ya bada ah, to ah, wai shin wai wai daga lokacin da yi daga lokacin da so chairman zana chairman abinda ka haɗi ne na maida kuma ka sake dawowa baya <laughs> to ba da shawarar naka to wato ai shawara babba shi mai mulki sai ya yarda da matsalar shi sannan a ce mai ga gyara gyara idan har kullum gani yake ya ci nasara kana ga abin da ciyama yake faɗi yana magana kullum ya ce bom ya tashi Kano to ishu din to shi babban magana haɗin kai na farko kamar yadda kai magana ba magana zamfara ba magana sokoto ba magana katsina da sauransu mutanen su gwamnonin jihohin nan inda ake samun wannan abu a wannan wurin to akwai bukatar haɗin kansu da ɗaukan mataki na bai ɗaya kila wanda zai taimaki kamar yankuna. To na gode. Eh, mai girma man APC To kafin in karkare ina so in tabbatar ma masu sauraro honorable salisu kana cewa dole sai an yadda kana taimaka mana dole sai an yadda dole sai an yadda idan ba a yadda ba da akwai matsala za a ce za a yi sulhu afuwan da Allah afuwan idan ba a yadda akwai ina so ka fahimta ai rashin yiwuwar sulhun ya sanya sojoji suka shigo na saboda na ƙasa afuwan da Allah idan mun yadda sulhu sulhu bai yi ba sulhu bai yi ba ya kare kuma kuka ta dauka no doubt about it irin yadda kace ce yanzu zamfara ana sulhu kuma ake zuwa ake ɗauko mutane daga daji kamar shi malam sani ce yayi program a zamfara waɗanda aka yi sulhu suna suna ɗauko mutanen da aka ɗauka suna kawo ma gwamnati to irin wannan sulhun shine aka yi a Katsina da sam sulhu ne mutanen kuma suka karya alƙawarin da aka yi da su wannan ya sanya aka turo waɗannan jami'an tsaron wanda kowa yana gani yanzu babu dare babu rana suna ta karkare cikin dazuzzukan nan dazuzzukan nan tsaunuka ne duwatsu ne waɗanda ba a ankara ba babu wanda ya san dajin nan sai Allah sai waɗanda suke cikin dajin nan saboda ka tsaunuka ne duwatsu ne suke zuwa in fact kafin a turo sojan sama sojan ƙasa ambushin ɗinsu suke yi baka san da zaka taho da dare shi mara gaskiya ya hango ka da hitila kai baka san zaka same shi ba to Allah ya taimaka wannan zuwan sojan na sama da aka yi aikin da suka su ne suke hango ko shekaran jiya jiya kai GOC ke magana da wanda ke kula da security a gabana yake cewa gashi nan daidai muradin akwai wata daba wanda ba a ma taba tunanin wani zai jira ba sojoji sai take oba da wurin jiya da dare the point is kaga shine ka ce babu matsala ba kai kan kanka adalci ba akwai matsala kuma matakan gyaran matsalan nan su ne Allah ya sa muka hau yanzu na jami'an tsaro a gansu a zahiri a ga sun kawo kan aiki a zahiri mu kuma mu koma mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu mu istighfari mu koma ga Allah subhanahu wataala mu tuba ban san mediating mun tattauna akan abubuwa da yawa amma dai kamar yadda ka hiri ita magana ta zaman lafiya ba maganin jam'iyya ba ce jam'iyyar nan an waye gari akwai wanda suke cikin nasu sun fito suna cikin namu kila nan gaba a waye gari akwai wanda suke cikin nan za su fita su koma cikin naka wannan tabbas wa ina baka misali wannan tabbas mm. ai duk ai wasu ai kafin da abin da nake so eh eh maka magana ina eh. zuwa ya mutana ina zuwa bidibi ina zuwa ranka kayi maganan duk wani kokari da aka yi kuma ko a cikin tambayar da na yi maka na ce an yi wannan mm. amma abu guda saboda matakan tsaro ba zan ambaci sunayen wasu shugabanni na al'umma da muka yi magana da su ba suna maganan informa informa wato masu kai tsegumi ce a jirgi ya tashi ku yi maza ku ba inda yake mun ga ta waje kaza ya biyo shin wani kokari kuka yi na dakila wannan abin wato wato malam sani kamar da na gaya maka ita barna in ta yawa to gyaranta sai a hankali da ita sauki gare ta ishu ɗin maganan dazuzzukan nan wato ba ma magana ba ne na infoma infoma yanzu akwai sanda soji suka biyo barayi wani kauye ba zan kama suna ba yan kauyen suka boye barayin a masallaci akwai sanda soji suka kama babura da ƙurƙurori an loda mai cikin dare ana shiga cikin dajin nan wa'annan mutanen da suke cikin dajin nan ai ba su suke fitowa wajen suna sayan babura ba sai musu ake ana kai musu wa'annan makaman da ga maka Allah ya sa yanzu an yi blocking boda an samu saukin shigowar harsashai shine ke kirfilin din su ta kuke da mulki ina zuwa ina so in gaya maka malam sani zaka ce wa na je kai kaza a baka tarihin musulunci ne mun kai annabawa ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam yana ya ga wasu jirgi ce dan shi ka zo mu hau jirgi sai ce ba zan hau ba ba zan je hawo in dutsen shi ya yi hoi ko haka bane annabi lutu alaihi salatu wasalam mata shi take hura wuta idan maza sun zo eh ta bari ta ki bari Allah halakar da ita annabi ibrahim baban shi azara a tattakhidhu asnaman aliha kuna daukan gumaka a matsayin alloli bai yi imani ba so idai wannan duk abin da ga tarihi ne ke maimaita kansa musamman duniyar yau duniyar ke kashewa dan da kayawa ba sai ka ji maka sarrafa shi ki balle wanda aiki ya hada ku da shi shi yasa na gaya maka ita babbar matsalai tana buƙatan gyaran zuciya wa'annan mutanen na dajin nan a ɗan sanda nawa ke da kwai a tarayyar Najeriya gaba ke soja nawa ke da kwai ka ɗauki population ɗinmu. mutane mu ne za mu ɗauki matakai a kawunan mu na kare mutuncin kawunan mu kare mutuncin kawunan mu duk wani abu wanda muka san cewa zai zai accessin wa'annan mutanen su shigo wurin mu mu dakile ai ba za ka raba ai kai ba Allah ba ka raba kanka ba ka sani me ake yau a boda safana boda um, jibiya boda tsakaninsu da batsari tsakaninsu da faskari abin da nake so ka fahimta mutanen mu waɗanda ake cuta mawa an an shigo bangare daga cikinsu suke tare da waɗannan mutanen suke kai musu fetur suke kai musu kwayoyi ina zuwa ko shekarun jiya an kashe wani batsari shi kuma kwayoyi ke siyara kai musu fetur da fetur so ga kamar yadda gaya maka abin sai mun dawo cikin mu mun tambayi kawuna mu menene matsalar mu tsakanin mu da ubangiji da ai mai tambaya yanzu har yanzu ranka ya ka kawo wasu hujjoji amma abin da nake cewa hmm. wanda ke da mulki a jiha shine ake sa ran yake da karfi da jami'an da za a baza na sirri da za su kawo waɗannan bayanai da za a kakkama irin waɗannan ah, mutane to kai ba gani ba an kama su ana ta kama su informa din sun yawa ne sun yawa ne informers sun yawa kwarai da gaske akwai wanda aka kama shekaran jiya wancan mota suka sai mai da gida bakin barikin soja da an fita ya musu waya kuma za ka yi mamaki ka ga mutanen da ake kamawa a babu tsiya babu arziki mutum ko abincin kirki bai iya ci the problem is ne al'umma al'ummar mu Allah ya sauƙaƙa lalacewan ya kai inda baka tsammani babban ciwon da muka samu kanmu a ciki shi ne da farko neman sake Allah subhanahu Abin da kowa ke ruwuwa ne ya kai inda kayan mutane suke in ka ji mutum na ƙalan lawa ƙalan rasulullahi to kila babu komai a hannun shi ina zuwa babban matsalar da muke fuskanta kenan yanzu so kuma ihu ko hauragiya ko hayaniya na yadda siyasa ce ake yi kuma ita wannan wannan kururuwa da mutane suke yi yana ƙara ma shugabanni ƙaimi don su ɗauki matakan da za a kawo ƙarshen wannan matsalai amma babban abin da ya kamata mu ƙara mai da hankali a kai shine da farko dai kamar na gaya maka mu gyara zukatanmu hanyoyin da muke ci muke sha mu gyara su mu'amala tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara ta mu'amala tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da ɗan uwanka ka gyara ta to sannan sai ka yi kuma sai Allah ya ida maka nufinka To a gaishe ku malamai, to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muhara da muka yi 'yan kwanaki muna ji game da batun taɓarɓarewar tsaro a jihohin Katsina, Sokoto da Zamfara wanda wakilin na Katsina Sani Shu'abu Malumfashi ya shirya mana. A madadin shi Sanin da kuma bakinsa wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu ya Shittu Maslaha da kuma shugaban jam'iyyar PDP na Katsina ɗin Salisu Yusuf Mujigiri. sannan da grace alheri abudu wadda ta haɗa mana shirin da kuma kamar da nake shi sani abu mai manufashi da ya shirya muhawarar aliyu mustapha sokoto ke muku ban kwana daga washington dc allah kama da zaman lafiya a kasashen namu a huta lafiya